hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a miladiya za mu ɗora karatun da muke na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke gabashin makarantar nurul islam da tarbiyyar wata take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sannan ya sa mu abin da za mu fara albarka kuma ya sa ya zama makbuli gare shi sannan ya sanya mana cikin yantattu cikin wannan mata waɗanda za a yanta su a gafarta musu zunubansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin zumuransu kafin mu fara jiya akwai wanda ne da bayani na tambayan da muka amsa jiya wato na matsala ta mai ciki da mai shayarwa eh, aka yi tambaya tambayar na da ta ta zo ne a sigar a wata wata mace wata mata ce take tambayar menene hukuncin a wata take da karamin ciki tana daura shin za ta iya ajiye azumi ko ba za ta iya ajiyewa ba sannan idan ta ajiye azumi menene a hukuncinta wato tana da karamin ciki ne sosai tana da laulayi wa muka yi bayani cewa lalle laulayi baya cikin dalilan da zai sa masu ta ajiye azumi wannan shine abin da malamai suka tafi a kai saboda shi laulayi misali nau'i ne na kasala da kuma yan wahalhalu da suke samun mace a farkon ciki muka ce sai dai idan ya kasance ita wannan matan da suke da ciki ko suke shayarwa idan ɗaya daga cikinsu sun je asibiti malamin asibiti ya ce idan ta yi azumi wannan ɗan nata da ke cikin cikinta zai samu cintuwa ko kuma ita za ta samu halaka ko cintuwa to nan ne malamai suka tattauna a kan wannan matsala a ra'ayin farko na malamai malamai sun tafi gida ne ra'ayin farko waɗanda suke ganin duk mace mai shayarwa ko mai ciki idan ya kasance azumin ta idan ta yi azumi wannan azumin zai sa ta halaka ko ita tsannata wato zai sa ita ba mamaki za ta iya mutuwa ko kuma nata to a wannan hali za ta ajiye azumi idan ta ajiye azumi daga baya za ta rama waɗannan kwanakin da ba ta yi azumi ba a ra'ayin farko kenan na malamai sai suke cewa su waɗannan malaman ita wannan matan mai shayarwa idan ya kasance dan nan nata da suke shayar da shi ko kuma wanda yake cikin ciki zai samu cutuwa wato ba ita karantanta ba shi wannan yaron ne zai samu cutuwa to a nan akwai maganganu guda biyar jiya muka kawo to akwai ƙarin na shida maganganu guda shida ne na malamai da suka yi maganan farko sune maganan Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wanda yayi muwafaka da wasu daga cikin tabi'ai magabata wato shi ma sun ce akan wannan ra'ayin yayin da yaron nan nasu zai samu cutuwa to za ta ajiye azumi sai abu hanifa yake cewa bayan ta ajiye azumi daga baya za ta rama waɗannan ranakun da ta ajiye azumi ba za ta ciyar ba ramuwa ne kawai wannan shi ne zance na farko sai zance na biyu zancen a malikiya wato alama a malikiya ma'ana ra'ayinta shine za ta ajiye azumi idan ta ajiye azumi a idan ita mai ciki ce ta ajiye azumi domin tsoron ta, to a nan yayin da ta ajiye ta, idan azumin ya fita za ta rama wannan azumin ba tare da ciyarwa ina fata ana ganewa idan ya kasance ita mai shayarwa ne ta ajiye azumi to za ta ajiye azumin daga baya za ta rama azumin sannan baya haka za ta ciyar wannan ra'ayin malikiya ne sai zance na uku shine ra'ayin shafi'iyya wato al-imamu shafi'i da shi da al-imamu ahmad bin hanbal a su suna ganin za ta ajiye azumin ta daga baya za ta rama azumi bayan ta rama sannan za ta ciya wannan shine zance na uku sai zance na hudu shine zancen da aka rawaito daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullahi ibn Abbas da riwaya kuma daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma suke cewa za ta ajiye azumin ta idan ta ajiye daga baya za ta ciyar ne kawai wato ba za ta yi azumi wannan shi ne rufi na hudu wato ciyarwa ne kawai za ta yi ba za ta yi azumi ba za ta rama azumi sai zance na biyar shi ne na zance na ibn hazm al-zahiri wanda ke da littafin muhalla shi ibn hazm al-zahir yake cewa ita wannan matar ba za ta addi ba za ta addi idan ta addi azumi daga baya ba za ta rama ba kuma ba za ta ciyar wato ba ta da komai shi babu ramuwa a kanta kuma babu ciyarwa a kanta sai zance na ƙarshe shine zancen ishaq bin rahawayi ko rahuya shi yana da a ra'ayinsa shine nan tana da zafi idan ta ga dama ta rama azumi idan ta ga dama ta ciyar wannan su ne binciken da malamai suka yi guda shida a ƙarƙashin wannan matsala amma abin da aka firin jayarwa a wannan ko mun muka firin jayarwa shi ne zancen ra'ayin abu hanifa wato ita wannan matan idan ta ajiye azumi daga baya za ta rama azumi sai dai ba za ta ciyar ina fata an gane nan ibn hazm ya kausa magana sosai akan ra'ayi na malikiya yake cewa ra'ayin malikiya tafriqin da suke babu wani nasi a kai ba taɓa samun wanda da cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai wani yayi fatawa da wannan ra'ayin ba sannan yake cewa idan mace ta san cewa azumin nan malaman asibiti sun ce zai cutar da yaron nata ita mai shayarwa ko kuma wanda suke da ciki kuma sannan sai azumi azumin na ya zai cutar da wannan yaron nata ibn hazm yake cewa anan ta shiga karkashin faɗin Allah subhanahu wataala qad qasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilm wa harrama ma razaqahum Allah iftira'an alayhi sannan baya ta yake cewa ta shiga faɗin karkashin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu la yarham la yurham wato wanda baya jin tausayin na ƙasa da shi shi ma Allah ba zai ji tausayin sa to wannan fatawan farko kenan na tawagan malamai sai fatawa na biyu ɓangare na biyu na malamai suke ganin cewa duka waɗannan zartukan guda shida suna rataya akan wadda su ji tsoron halakan kanta ko ɗan nata sannan ko kuma a cutuwar kanta ko ɗan nata tana da zaɓuɓɓukan nan gaba ɗaya da muka yi bayani guda shida wannan shi ne ƙarin bayani da wani ɗan uwa ya nema akan fatawan jiya a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗora daga inda ka fara na eh, na نعم آه طيب آه Eh, duk da mun yi bayanin cewa idan wani na da tambaya sai a rubuta da ƙarshen karatu eh amma ba laifi za mu fara ina ga sabon zuwa ne eh, to to wato abin da ke faruwa tambayan da yake shi ne kamar yadda muka kawo don cikin malamai guda shida ƙarƙashin wannan matsala wato wannan tambaya da wannan bai wa Allah ta yi sai yake cewa shine misali ni yanzu ni ina riko da mazhabar malikiyya ko kamar Najeriya da baki daya muna bin mazabar Malikiya to sai yake cewa anan mutum zai iya daukan mazhaba ta Hanafiya ya aiki da ita ko ta Shafi'iyya ina ga wannan shine tambayar ku a koyi a idan aka samu bantuttuka a matsala sun kai hudu zuwa biyar ko shida na malamai anan ana abin da ake cewa tarjihi tarjihi shine za a rinjayar da maganan da ta shi karfi a zantuttukan nan guda shida ko da a ce ba mazhabar da mutum yake bi ba ne to zancen da malamai suka rinjayar shi ya shi karfi to da shi za a yi aiki da shi saboda baki ɗayan a ahlul mazahib tun daga malikiya da shafi'iyya da hanabiya da hanabila dukansu sun ce idan suka samu zance na yana saba ma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma magana manzo Allah shi ya shi ya ci karo da nawa amma na shi shi ya fi ƙarfi to ko yadda zance na ku yadda shi ku dau abin nan eh, zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya sun yi sun faɗi wannan kalma to shi yasa yayin da muka samu irin wannan matsala za mu duba mu ga wani zance ne malamai suka rinjaya sai mu yi riko da shi kuma ko da mu ba mazhabar muke yi ba kun ga anan bayan na kawo maka fassuttuka guda shida sai na ce muku da malamai suka rinjaye a ƙarƙashin wannan matsala ita ce ra'ayin wa ra'ayin Abu Hanifa ra'ayin hanashiya Abu Hanifa yana ganin duk macen da kamar yadda muke bayani abin nan san malamai ta ji tsoron cutuwan ɗanta wasu malamai suke cewa ba ɗan ba har ita karantanta ko halakar ita ɗin ko kuma ɗan nata abun hanifa yake cewa za ta ajiye azumi bayan ta samu misali ta haihu ko ta gama shayarwa za ta zo ta rama azumin ba za ta ciyar ba a wannan ra'a wannan matsalan zancen abu hanifa shi ya fi dacewa shi ne shi kuma da shi ya gama a yi aiki da shi eh wannan yasa na ƙara tuna dalilin da malamai suka kafa a nan shi hadisin anas bin malik wanda al-Imam Tirmidhi ya fi da shi a cikin littafin fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawm wa shatr as-salah jiya mu ta wannan hadisi wa 'anil al-hubla wal murdi as-sawm manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaranne ko ya cire ma wanda yake tafiya azumi wato ba dole bane yayi azumi ko da Ramadan idan za ki matukan azumin zai halakar da mutum ko zai sa ya cutu mazala ce cewa to tana da shaida na a ajiye mu mutum ba sai yi azumi sai yake cewa haka kuma salloli an cire wa mutum a rabin salloli wato kasur kenan da matafi yana halatta mutum ya yi ya yi kasur abin da ake kira kasur sai manzo Allah yake cewa ita ne shayarwa ko mai ciyarwa a a afwan ita mai shayarwa ko kuma mai ciki su karamcin su an faranye musu wato wajabci yin yin azumi to sai nan malamin ko iyali suka ce ai Allah subhanahu wataala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance cikin ku yana a hali na tafiya ko hali na rashin lafiya to zai iya aji azumi fa iddatun min ayyamin ukhra sai daga baya ya rama wannan azumi sai suke cewa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya hada matafi da mai ciki da mai shayarwa ya ba su hukunci daya to haka su ma waɗannan mai ciki da mai abin nan mai shayarwa da Allah yake cewa matafi zai rama azumi to su ma za su rama azumi an gane wannan shine abin da Abu Hanifa ya ce kuma za su rama ba tare da ciyarwa ba da Allah bai ce matafiyi zai ciyar ba kuma an yi kiyasin matafiyi da su waɗannan matayen to su irin su Ibn Abbas da shi da Abdullah Ibn Abbas da suke ganin cewa za su ciyar ne kawai ba za su yi ramuwa ba dalilin su kuma shine da Allah yake cewa wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin a wata riwaya fidyatu ta'amu miskin kun ga ana Allah cewa yayi za su iya ciyarwa ga waɗanda azumin zai wahalar da su wannan shine dalilin Abdullah ibn Abbas da kuma riwaya daga Abdullah ibn Umar na karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مسلمون subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum idan aka ce musu la tusilu fil ard kada ku dinga yin fasadi fil ard a cikin doron kasa qalu tilka inna ma nahnu muslihun lalle mu masu salihai ne wato masu kokarin gyarawa ne wato ba fasadi muke yi shine wai da qila lahum idan aka ce musu la tusiru fil ard kada ku dinga yin fasadi a doron kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun lalle mu ba fasadi muke ba gyara muke an samu ruwaya daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da shi da wasu tawagan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa a nan, Allah subhanahu wataala yana nufin munafukai kenan kamar yadda muka fara bayani a can su jiya kuma ka'ida na wajen tafsirin Alƙur'ani mai girma kafin ta fasara aya sai ta lura da jerin ayoyin da suka zo gabaninta da kuma waɗanda suke zuwa bayan tun da jiya muka fara magana a akan munafukai ba mu cike ba har yanzu muna cikin magana a kansu. shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da ibn Abbas da sauran tawagan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasu daga cikin suke cewa anan Allah yana nufin munafikai kenan wa idza qila lahum idan aka ce mu munafikai la tusidu fil ard kada ku yi fasadi a doron ƙasa al fasad shine wato dukkan wani sabo shi ake kira ake nufi da shi al-fasad anan kamar sai ma Allah subhanahu wataala da rashin yin imani da shi da kuma sai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi malamai suka ce da kuma dukkan wani nau'i na sharri da na fasari kamar annamimanci cin naman mutane da giban su da kokarin haɗa fasari da haɗa mutane mutum ya dinga ƙoƙarin raba kawunan mutane wannan duka yana cikin fasari shine wai za launi. lahum yayin da aka ce kada ku dinga kafirce ma Allah da manzansa da alqur'ani da ya zo da shi da kuma yin ta'addanci a doron ƙasa wato da yin annamimanci da diba da ƙoƙarin raba kawunan mutane sai su ce inna ma nahnu muslihun A'a mu ai wannan aiki da muke ba wai fasadi muke yi ba, wai gyara muke su suwa kenan munafikai kenan wannan na lokacin da aka a lokacin munafikan da suka yi rayuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kenan duk da an ruwaito daga Salmanun Farisi yake cewa na Allah yana ba mu labarin hukuncin munafikai ne da za su zo bayan munafikan annabi a ra'ayin Salman al-Faris wannan ayar lokacin da aka saukar da ita lokacin munafikan annabi wato sun kare sun mutu amma malamai suka ce a'a al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab wannan ayar tana nuni akan munafike na wannan lokacin da kuma munafikai da za su zo bayan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan munafunci ana nufin nifaqul akbar wanda muke bayani akan sajiya wato nifaqul i'tiqadi az-zandaqa kenan wanda yake cinta mutum daga musulunci wanda kuma wanda yake yin irin wannan nau'i na munafanci hukuncin sa shine zai dawwama a cikin wuta ranar tashin alkiyama haka shi ma duka wa'azin yana game wanda yake yin karamin munafanci wato yin haka din baya dace al-imam al-qurtubi a tafsirin sa yake cewa la tuqiru til ard la anan annahiyani wato hannaki ana ce masa gargadi kada ku kuskura ku dinga yin fasadi a doron kasa sai kasance wannan fi'ilin al-fi'lun mudari majzumun bi hadd nun li'annahu min af'al al-khamsa kamar yadda ibn malik ya ishara sa. wa haswa lil-jirm wan-nasb kama kalam takuni litaruni mazlama haka ibn malik yake cewa wato shi af'al al-khamsa turfa bi thubuti nun وتنصب وتجزم بحذف النون ودعا لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين تسألون وحذفهما للجزم والنصف سما فلم تكوني بترون مصدر طيب شين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يا الا لا تتيم السكرة كلين جميل فساد أدورا القفا الأرض أنا ما نمسك سوى دكا جنسي نكفا يا شبسي شين الأرض dukkan wata ƙasa ta duniya ta shiga ciki idan aka ce musu kada ku dinga yin fasadi a doron ƙasa ko kuma kada ku kuskura ku yi fasadi a cikin kasa shine nan al'ab na nan jinsi ne dukkan wata kasa ta duniya ta shiga ciki shi yasa malamai suka ce ana masa zafi da arazuna ko urudun ko wannan duka ya zo a yare na larabci قالوا إنا معكم إنما نحن مسلمون Allah subhanahu wataala ke cewa ala a'a ku saurara innahum humul mufsidun lalle su masu yin fasari ne a doron ƙasa walakin la yash'urun sai dai ba sa tantancewa ba sa sanin cewa wasu suna yin A anan ibnu jarir al a tafsirin sa jami'ul bayan yake cewa ala din innahum humul mufsiduna wato Allah subhanahu wataala yana bayanin shi ne shi karan kan shi yana nuna ƙarya ko fasarin aikin da suke yi wato irin wannan abin da suke yi Allah subhanahu wataala yana nuna cewa lalle yana da hatsari su tuba tun a nan duniya idan ba ka bar ranar tashin alkiyama za ka haɗu da fushin Allah shine ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun an ruwaito daga ibnu kaysan ibnu kaysan yake cewa ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذنب ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذنب wato wanda bai san cewa yana yin sako ba ko kuma fasadi yake yi cikin munafukan nan waɗanda su suna aikata aikin munafunci amma ba tare da sanin cewa wai su suna aiki bane na sako to ire-iren waɗanda suke yi ba da gaggan ba akan kuskure sai ibnu kaysa yake cewa to su waɗannan wato ba su da laifi a wajen Allah subhanahu wataala ba za a zargi su ba ra'ayin ma kenan ra'ayin ibnu kaysa ɗaya daga cikin mazhabata yana nufin mas'ala ta al'udur bil jahali shin wanda bai sani ba yayin da ya laifi za a kama shi da laifin nan ko ba za a kama shi ba a karkashin nan al'imamul yake cewa to su anan malamai sun kasu gida biyu ko suna da zantuka guda biyu a nan yake cewa idan ya kasance su waɗannan munafukan a lokacin da suka suke yin munafunci sun san cewa lalle abin da suke kuskure ne a cikin zuciyarsu sun san da haka cewa aikin da suke na munafunci kuskure ne amma kuma suna yi sai suna bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suna tare da shi kamar su musulmai ne amma kuma su a sun su, wato sun san cewa munafiki to na walakin la yash'urun su ba sa sani cewa Allah subhanahu wataala yana yi ma manzonsa bayani su munafikan nan yana ayyana musu suna, yana ayyana mashi sunayen kamar yadda manzo Allah ya ba annabi labari a yakin tabuka lokacin da sahabbai ake cikin yaki sai wasu daga cikin munafikai sai suka haɗu da daddare suka so su yi ma annabi a makirci wato su kashe shi a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah su waɗannan munafikan waɗanda suke kokarin kokarin kwalla mashi makirci wanda adadin su malamai suka ce sun kai mutum goma sha hudu kuma a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya baiwa Hudayf ibn Yaman labarin su amma su ba su sani shine ala inna hum al-mufsidun suna yin fasari walakin la yashuruna anna rasulullah alamu. ba san cewa annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana bashi yana bashi labarin su ba munafiqun wannan an san farko kenan sai an sa shi shine su za ka iya yiwa sun kasance suna yin munafunci amma la yash'urun su ba sa sanin cewa aikin da suke wai sabo ne sun gari annabi a fuska yana nuna bakin ciki da damuwa akan aikin da to a wannan hali a ce su sun kasance suna yin wannan aikin sun san cewa laifi ba ne, amma kuma sun ji annabi yana nuna baya son haka kuma suke ci gaba da saba masa sai kasance a nan wato la yashuruna annahum ya'suna rasulullah ba sun cewa suna saba ma Allah da manzonsa ba kuma Allah ya mana bayanin cewa baya dacewa mutum ya dinga aikata aiki wanda yake sako ne gare shi ko manzon kamar yadda yake cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم wasu waɗanda suke saba ma Allah ko manzonsa su ji tsoron kada wata fitina ta same su wata bala'i ta same su au ko kuma azaba mai tsanani a wata aya Allah ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim حتى أوسعي آية الله سبحانه وتعالى إسلامية الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما الناس عليه حكيما. نعم. وإذا قيل له آمن كما آمن الناس قالوا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم kamar yadda muka yi bayani ƙila lahum wanda ta gabaci wannan ana nufin munafikai haka karkashin wannan ayan suri ake nufi har yanzu muna magana akan munafikai wato saboda munin munafunci a addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsawaita magana akan shi a wannan sura da wasu surori a cikin alqur'ani kamar suratul munafiqun an saukar da sura akan muna akan munafunci da hukuncin yin munafunci din da wasu surori irin su suratul an-nisa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qila lahum idan aka ce munafikai aminu fi imani na ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yayin da aka ce ma munafikai aminu fi imani kama amanan nas kamar yadda mutane suka imani ibn abbas yake cewa su wane ne mutane anan ana nufin mu'minai fi imani kamar yadda mu'minai suka imani wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam المهاجرون waɗanda aka hijira da su daga garin Makkatul Mukarrama da kuma al-Ansar wato waɗanda aka same su musulmai a garin Madinatul Munawwar yayin da aka ce ma munafikai kun imani kamar kama amanan nas kamar yadda mu'minai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka imani qalu fi anu'minu shin wai mu yanzu zamu imani kama amana sufaha kamar yadda waɗannan wawayen suka imani subhanallah wai wawaye a nan suna nufin wai sabon manzo Allah ke radiyallahu anhum ajma'in saboda kalmar as-sufaha dami ne na fashi kamar yadda zaka ce a'ali ko ali wato malami masani jami'in su al-ulama malamai haka kuma al-hakim mutum ne hikima jannin sa al-hukama mutane masu hikima yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab to shi yasa ana asfaha gurbi ne na safi safi kuma al-imamu at yake cewa shine dukkan wani jahili wanda yake da karancin ra'ayi ana kiransa as-safihu jahili mai karancin ra'ayi wanda shi zai da ra'ayin kansa ana kiransa as ko kuma mai karancin ilimi ana kiransa as wato kalmar tana ɗaukan jahili tana ɗaukar mai eh, karancin ra'ayi wanda zai da ra'ayin kansa sannan tana ɗaukar a ɓataccen mutum kamar yadda ibn Abbas ya fasara wannan aya yake cewa as-safa ana ana ana nufin wato jahili mai karancin ilimi haka kuma kalmar tana ɗaukan wato ɓatacce wannan duka ma'anonin an samu daga magabata sun fassara kalmar a da shi suka ce shi yasa Allah subhanahu wataala tun cikin suratul nisa da yake cewa wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman ko qiyaman warqun fiha wasuhum quluhum qawlan ma'rufa kun da ana ana nufin wato mata yake nan da kuma ƙananan yara shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su as-sufaha dalilin da yasa ya kira su as-sufaha saboda al'ada na mata da kuma kananan yara wato ba su da ra'ayin kansu ba su da ra'ayi kansu suna da karancin ra'ayi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su as-sufaha yake cewa wala tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku baiwa ƙananan yara marayu da kuma mataye dukiyoyinsu da aka ba ku amana akan ku wanda kuke tsaye kan su to baya halarta ku ba su jijiyoyi. saboda karamin yaro zai da cikakken hankali haka kuma ita ma mace ba ta da cikakken hankali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na sifatu aqli wa dini wato mata suna da raunin hankali da kuma addini to shi yasa wasu malamai suka ce anan wato wa da qila lahum la tusiru fil ard yayin da aka ce musu kada ku dinga yin fasadi a doron kasa aminu fi imani kama amana nar kamar yadda mutane suke imani qalu sai munafiqu sai anu'minu wato mu yanzu suna inkari kenan haka malamai suka ce kamar al-imam al-makhshari a littafin fakar sha yake cewa nan maganar da suke cewa anu'minu wai mu yanzu mu imani suna inkari ne imani su suna da cewa wai ba za su yi imani misali da shi ne a ne. a mu'minu wai mu yanzu mu za a ce da imani kama amana sufa kamar yadda wannan tawakkal ta imani wannan wawaye wato suna nufin sabon mu sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce suna nufin a wasu daga cikin ma'abuta littafi wato ahlul kitabi wadanda suke imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ire-iren su Abdullahi ibn Salam da kuma Salman al-Farisi wato idan aka su imani da Allah sai su za mu imani kamar yadda waɗannan wawayen suka yi imani wato ahlul kitab wato Abdullahi ibn Salam da Salman al-Farisi kamar yadda su suka yi imani mu ma yanzu haka za mu imani kamar su sai Allah yake cewa ala lalle ku saurara inna mu'minu sufaha lalle su ne wawaye walakin la ya'lamun sai su ba sa sanin cewa su wawaye ne anan ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah subhanahu ta'ala da kanshi ya saukar da ƙaryata munafikai yake cewa ala lalle su munafikai da suke faɗan wannan magana ku ba su labarin innahum lalle su su sufaha su ne wawaye wato ba sahabban manzo Allah ba da suke cewa wai su za su imani kamar yadda wawayen mu suka imani sai Allah ya ƙaryata maganar da suke ya ƙaryata su yake cewa ku ne wawaye wato su saban manzo Allah sun fi karfin ku kira su da wawaye haka kuma waɗancan a ahlul kitabi din irin su Salman al-Farisi da Abdullah ibn Salam da kuke cewa su ne wawaye to su sun ci karfin haka saboda saboda su yanzu sun musulunci sun samu izza da ƙarfi da kuma daukaka na addinin musulunci fiye da da shi yasa malamai suke cewa ire-iren sai mun gari da sabari Allah subhanahu wataala ya kunyata munafikai ya karyata su daga sama wato shi da kanshi ya karyata maganar da suke da suka yi yake cewa ala lalle fa saurara innahum humul mufsidun maganar da suke cewa wai sahabbai sune wawaye a'a ala innahum humus sufaha lalle sune wawayen walakin la ya'lamun sai dai su ba sa sanin cewa su wawaye وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا cewa wa a su waɗannan munafikan idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani shi ne idza laqul ladina amanu yayin da suka haɗu da waɗanda suka yi imani a wa idza yadda ladina amanu qalu amanna sibti lalle mu ma mun imani kamar yadda kuka yi imani shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila idan kuma suka ta wato suka koma kalau komawa shine kalau wa idza kalau ila shayatinihim idan suka koma zuwa ga su qalu tibta inna ma'akum lalle mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un lalle mu izdanci kawai muke yi abinda suke cewa malamai sun tattauna a ƙarƙashin wannan aya ke cewa abinda Allah subhanahu wataala yake nishi a nan kamar yadda aka ruwaito a far daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi Sallam da kuma tabi'ai da Salafu salih ma abu ta'ili Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza laqul ladina amanu yayin da su munafikai suka haɗu da waɗanda suka yi imani a ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar daidai take da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa su sun imani a baka amma da Allah da rana ta ƙarshe amma wa ma hum bimu'minin kuma ba mu'mini bane Sabida ba shi ne kawai suke amma a cikin zuciyarsu kafirci ne ciki haka ayyukan suke na kafirci kamar yadda muka yi cikakken bayani a tafsirin waccan aya to shi yasa ibn jarir at-tabari yake cewa wa idza laqul ladina amanu yayin da su munafikai suka haɗu da waɗanda suka yi imani faru amanna sai suke su sun imani a baki kawai kamar yadda can suka faɗa a baya wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin a baki suke faɗa cewa su sun yi imani wa idza khalaw idan suka wofinta suka koma ila shayatin zuwa ga shaytanun su su wane ne shaytanun su Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da shi da Abdullahi ibn Abbas da wasu tawaga na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce anan ira'ir da kuma magabata ira'irin su Imam Suddi suka ce shaytanai da ake nufi anan sune wato manyan kafiransu manya-manyan kafiransu wa idza khalaw su fakan nan yayin da suka koma ila shayatinihim zuwa ga shugabannin su kafirai akabira mujrim ya ce yayin da suka koma zuwa gare su qalu isti inna ma'akum lalle mu muna tare da ku mu mutanen ku ne muna nuna maku soyayya kuma mu muna tare da ku kuma mu muna tare da addinin ku da itikarin da kuke yi su munafikai kenan kamar yadda kuka sani su munafikai matsalan su sun iya magana yayin da suka suka ma magana zaka ji a duniya babu wanda ya iya magana kamar kamar su suna da fasaha na magana suna da harshe na magana in dai munafiki zai zo ya ma magana to koya ko da sai ka saurara magana shi شيخ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحفظون كل صيحة عليهم هم لا دو فاحذروا قاتلهم الله أنا يؤفكون صفوف من أبقيتهم الله يقول إذا ذاتي مكانا وإن يقولوا يا إن منافقي في مكانا تسمع لقولهم دول في كاتب على مكانا to shi yasa yayin da suke tare da cewa suna tare da su wa idza kalau idan suka koma ila shayatinhim zuwa ga shugabannin su manyan su kafirai kamar yadda ibn musayyib ya fasara qalu inna ma'akum sai inda ce ma waɗannan manyan su shugabannin nasu kafirai lalle mu muna tare da su, da addinin ku da itikadin da kuke da komai na kuma muna tare da ku hasara ta biyu shayatin ne ma'anan shine shaytanun aljanai yayin da suka koma ma shaytanu abokanansu na aljanai qalu inna makon sai su dinga cewa lalle mu na tare da fasara ta uku malamai suke cewa wa ila khalu ila shayatini yayin da suka koma ma shaytanun wato bokayensu. bokayensu su bokaya ke nufi da hannu. fasarori guda nawa kenan guda uku na farko shine wanda aka rawaito daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayin da suka koma ma shaytanu su wato a manyan su kenan kafiran su fasara ta shine shaytanu da ake nufi anan su ne shaytanu na aljanai na uku kuma fasara ta uku shine a idan kharo ila shayatin yayin da suka koma ma shaytanun su ana nufin bokaye to anan idan muka lura za mu ga cewa wannan ikhtilafi ne ba tafad ba zai shiga cikin ikhtilafin tanawu saboda bokaye a dalilai sun tabbata a cikin kafirci idan ba su ba har suka har suka haka shaytanai na aljani to kun ga yayi daidai da fasaran manyan sabbi kenan wato manyan kafirci wannan shi ake kira ikhtilafin tanawu na tafad kuma duka ayan za ta iya ɗaukan fasarorin nan guda qalu inna ma'akum sai su dinga cewa mu muna akan aqida da addini inna ma nahnu mustazi'un lalle ku san mu kawai tsingiranci muke yi kawai muna faɗa haka ne yayin da muka haɗu da waɗancan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam da tawagarsa wato sahabbansa sai mu dinga nunawa muna tare da su muna yi musu gidanci kuma ba da wanda muke al-imam al-qurtubi yake cewa faɗin da suke cewa qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un lalle mu izdiranci muke wato ƙarya muke izdiranci ana ana nufin ƙarya wannan kuma shine ɗabi'a na munafiki za ka ga yayin da ka haɗu da shi sai da ma daɗin ba kaza kaza ya kake yi kaza kaza aini kaza kaza amma yana juya ma baya sai ya je dinga zagin ta baya to duk mutumin da yana da wannan sifa to lalle munafiki ne kuma ya tuba idan ba haka ba ya mutu zai haɗu da fashin Allah subhanahu wataala kuma idan munafincin nasa ya kai babban munafinci to lalle matsayinsa shine shi ne wuta innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira a wutan ma suna kasan wuta idan kuma karamin munafunci wato na ha'inci ne da ƙarya kamar yadda muka yi bayani ƙarya wannan nau'i ne na munafunci amma karamin munafunci ƙarya da irin su su ha'inci da cin amana wannan duka yana cikin ne yana cikin nau'i na munafunci karamin munafunci wanda kuma shi a kabira ne min irin dhunub sai Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yabuttum fi tughyanin ya'mahun Allahu yastahzi'u bihim lalle Allah yana saka musu da munafincin su anan malamai sun yi tsokaci a ta karkashin wannan aya Allah yake cewa Allahu yastahzi'u bihim lalle Allah shi ma yana musu gidanci sai malamin suke cewa shin yanzu za a yi ibafar ibirinci kalma mai muni akan Allah subhanahu wata'ala tanazzaha Allah azza wa jalla wa ta'ala ta'ala Allah yani an zalika wa tanazzaha an zalika Allah ya ji karshen azubi ya mashi kalma mai muni a ce ko yana da ibirinci tanazzaha Allah azza wa jalla an zalika irin wannan aya da ire-ire a ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa makaru wa makara Allah wallahu khairun nasin wanda muke bayani tafiya da kuma yukhadi'una Allah walladina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum da kuma faɗa Allah subhanahu wa ta'ala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kun ga Allah ai baya kaidi lalle wai su kafirai suna da kaidi da makirci Allah yake cewa ni ma ina yin ina maida musu da kaidi da makirci da kuma istihza'i da suke yi sai malamin suke cewa shi Allah baya yin istihza'i baya yin makirci babu shakala sai dai idan yayi su suka yi munafincin nasu ko suka yi nasu ko suka yi makircin nasu ko suka yi nasu Allah subhanahu wataala shi yana musu uquba da haka wato yana musu uquba akan haka akan aikin da suke na munafinci kuma akobar za ta iya kasancewa a nan duniya kamar yadda aka karkashe su a yakin bada sannan za ta iya zama akoba ce wadda ya jinkirta ta sai ranar tashin alkiyama zai musu kamar yadda ya faɗa a cikin suratu alhadid yau ma ya kore munafiquna wa munafiqatu lil ladina amanu buruna naftaliku min nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nura wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinihi wa fihi rahma jamhurin malaman da suka ce wannan a istiza'in da Allah yake masu wato sakamakon da yake masu na uquba akan munafincin da suke da kafircin da suke shine bayani a wannan aya haka ibn jarir sabari ya faɗa wato ranan daga cikin uquba ranan tashin alkiyama za su ga mu'mine ga su da haske na imani da na aljanna za su ce ma Allah mu ma ya kaito mu ya Allah mu ma dan ba mu wannan hasken mana na aljanna da kuma annurin nan mu ma mu dan samu wani abu a cikin sa abinda munafikai za su ce ke sai Allah ce ina irji'u ila wara qila irji'u wara'akum koma bayan falsami sunura ku nemi wucin abin nan haske a baya ku nemi haske a bayan ku falsami sunuran sai su juya baya suna tsamanin wai a bayan su hasken yake yayin da za su jura baya fasil sunura fa duriba bainahum bisuri lahu bab wannan hasken na mu'minai sai a sanya wani katanga sura nan katanga ce ko shamaki kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul a'raf wa bainahuma hijab za a sanya wani katanga ko shamaki tsakanin su da mu'minai da wannan hasken shine faltamisu nuran fadriba bainahum bisuri law babun batinuhu fihi ar-rahma wannan hasken katangan nan a cikinsa wata rahama ne da jin daɗi malamai suka ce su ne jin daɗin da mummune su suke a wurin su jin daɗi ne batin wa fiye rahma amma wa zahiruhu min qibalihi al'azab amma bayan ta ɓangaren munafukan, azaba ne suke ji wato bayan ta ana za musu azaba wannan shine Allah ya sa zuwa wato zai musu uba ya saka musu da munafikin da suka kasance suna yi a nan duniya fasara ta biyu ita ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanin ya'mahun lalle Allah yana musu talala ibn juzai haka ya bayani a tafsirinsa a tafsir ulumi tilmi Allahu yastahzi'u bihim yana musu talala dalilin haka kuma da yake wa yamudduhum zai kara musu talala wato yana musu talala sai dai ranar tashi a kiyama za su ga hukuncin da suka kasance suna yi ويمدهم في طغيانهم يعمهون فمن ينا برمسو ينا مستالالا في طغيانهم أتكين كافر تنسو الطغيان أنا كافر تنسينا كما يدى الله سبحانه وتعالى يتي آه، لابار فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فتتوجد فرعون للي يا كافر تنسي مع الله أنا طغى كافر تنسينا كيف حد فكذب وعصى فرعون يتي فرعون يتي فقال أنا ربكم a'ala lalle ni ne ubangiji kuma daukaki kun ga yana kenan ya kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya ce inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya kun ga duka anan wato kalmar atuya tana nufin kafirci da ketare haji a sai ke cewa wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yana musu talala a cikin kafircin su ya'mahun suna cikin dimuwa suna cikin dimuwa wato cikin damuwa ba san ma ina za su bi ba abinda mujahid ibn jabr ya ce ke a wasu malaman suka ce ya'mahuna nan yana musu talala suna cikin makanta makanta amma ta zuciya shine ya'mahun Allah yana yi ma munafikai talala yana barin su a cikin kafirci ya'mahuna a cikin makanta ta zuciya suka ce menene tsaka a tsakanin kalmar ya'mahuna da al'ummi al'ama da ha da kuma al'umlu da ya'u ayat da za ta zo da ba sun mun bukun umyun fahum la a wata aya la ya'qilun sai malamai suke cewa kalmar al'ama da ha wato ya'mahun shine makanta ta zuciya amma al'umyu da ya'u da ainu wannan makanta na ido kenan ya kasance mutum zai iya ganin gaskiya da ayoyin Allah ya ƙara musu imani shine bambancin da ke tsakaninsu أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وأن منافقين أكا بام بيان أكا تكفوا جنسي سوني وأن دا فكر سيء الاشترى شيء سيء فكر سيء آه، الضلالة بالهدى فكر سيء بالهدى للشريعة أرويت ولدا صحابي من الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود da ibn abbas da wasu daga cikin sabon manzo Allah radiyallahu anhum ajma'in suke cewa ad-dalalata ana Allah yana nufi shine kafirci wato su waɗannan mutanen sun kafirai din da waɗannan munafikan kafiran munafikai wato sun zaɓi kafirci suka bar shari'a sun zaɓi kafirci suka bar shari'a shine ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda sun da kafirci wa taraku huda suka bar shari'a wato addinin musulunci tsayi tafsirin farko kenan shi kuma qatada ibnu da'amatu sadusi yake cewa wannan ayar daidai take da faɗin Allah subhanahu wataala wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum musa'ibatu al azabi hum bima kanu yaktubun Qatada ibn Da'amat as-Sadusi wanda yana ɗaya daga cikin tabi'ai kuma jigajigan malaman tafsiri wanda al-Imam al-Bukhari kan ya kasance yana riko da tafsiri da ire-iren Sufyan al-Thawri duka sun kasance suna a riko da tafsirin wannan tabi da ire-iren su Mujahid ibn Jabr har a Sufyan al yake cewa idan za ka tafsira al-Mujahid fa hasbuka kuma imam bukhari ya karkata da tafsirin mujahid to a ƙasa da irin ibnu da'amatu tunus yake cewa ulaika lalle ne su waɗannan munafikan ishtaraw dalalata bil huda sun zaɓi wato ba shara bane ba ya bane sun zaɓi shiriya a sun zaɓi fata maimakon shiriya wato sun zaɓi fata maimakon shiriya sun canza fata da shiriya wato sai suka zaɓi fata suka bar shiriya daidai yake da faɗa Allah subhanahu wataala wa amma samud fa hadainahum fastahabba al'ama 'ala al-huda lalle su samudawa mun shiryar da su ko mun nuna muku tafarki na shari'a amma fastahabba al'ama 'ala al-huda sai suka zafi ko suka fifita fata da kafirci akan imani to ishtara ana sai kasance wato fifitawa wannan shine ra'ayin qatada ibn da'am al-khamis anan wasu malamai suke cewa ishtara anan majazi ne isyara ne dalili kuma da Allah yake cewa fa mara bi hatta wa wannan cinikayya da kai, yi ba su samu ribar cinikayyar su da ne suka ce ai majazi ne isyara ne anan to amma mun mun cikakken bayani kwanaki a cewa zance mafi inganci shine babu majazi ko isyara a cikin alqur'ani ne girma dukkan alqur'ani kamar yadda yake haka ake fassara shi da hakikaninsa kai ire-iren su abu aliyu farisi da abu ishaq al-isra'ili suna ganin babu ma majazi gabaki ɗaya a cikin lugar arabiya wato yare na larabci kuma wannan shine ra'ayin ibn qayyim al-jawziyya kuma ibn taymiya shaykh al-islam rahimahullahu ta'ala shi ma duka ya tafi akan haka duka al-qur'ani haqiqa ne babu babu majazi cikin sa kuma ibn qayyim yayi waje waje da mas'ala yayi ta haqiqin mas'ala a littafin sa as-sawa'iq al-mursala حكى قبيلة الشيخ على أمين الشنقيطي يارب حديثها في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. حكى حلقة رجاء وكرة للسنة معلمة مالكية آه، ما آه، لمينا الشافعية بكثير إنكار مجازي. وقال الله جل وعلا فما ربي جارة وأن إذا قمت أين قتا في إيماني suka zaɓi kafirci suka bar addinin musulunci ko suka fifita bada suka bar addinin musulunci wannan shi ne cinikayya wannan ta da suka yi ko zaɓen da suka yi to lalle ba su samu cin nasara ba kamar yadda muka muku bayani ranar tashin alkiyama yayin da za su ga wuta an zo za a tura su cikin wuta za su yi nadama a kan aikin da suka yi sannan wa ma nuna mutadin kuma ba su kasance cikin shirya ba ko masu shirya ba a kan aikin nan da suka yi wato wannan aikin da suka yi lalle aiki ne na fata ba na shari'a ba shi ne wa ma kanu mumtari lalle ba su yi aiki na shari'a ba na daidai kamar yadda za su ga haka ranar tashin alkiyama wannan anan za mu tsaya saboda yanayin lokaci ana nuna min lokaci yayi gobe insha Allah ta'ala za mu fara bayani akan misalan wato misalai na munafukai da Allah ya buga mana ya buga mana Allah subhanahu ta'ala misalan su ta ya zamu iya gane su da kuma misalan su da za su kunci kansu nan cikin ranar tashin alkiyama da kuma a nan rayuwarsu ta duniya da kuma misalai a kan wannan fata nasu menene aka siffanta wannan fata nasu da shi da zaɓen fatan da suka yi maimakon imani to insha Allah ta'ala gobe za mu tashi akan haka ko ƙarƙashin wannan insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka sannan eh, ya sa amfani ne gare mu da kuma ku da kuke saurare da kuma waɗanda suke sauraron mu a wasu wurare sannan ya sanya cikin kyawawan ayyukanmu nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم